من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين هنا رسول الله سبحانه وتعالى da من tarba وأن أيكم من الخير يا ya تامنا كرا kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala azurta samu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu dhalika wal qadiru alai Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau alhamis sha ɗaya daidai ga watan Rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da tara ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna bayanin abubuwa da ya sa sakaci ko kuma abubuwa da ke faruwa a yanzu a zamani yanzu da yake sawa har a farauci matasa a cusa musu mummunar aƙida musamman na ababiya ko na kawarijawa na takwas ɗinsu a yau shine biƙul aqal wato eh, abun nan ƙarancin wato ilimi wa qatrun nazari da gajeruwar eh, hangen nesa wa qillatul sabri karancin haƙuri wa bu'uful hikmati da raunin hikima wa nahwu zalika da makamancin irin waɗannan abubuwa mimma huwa wanda ake samun shi yanzu lada ba'd shabab tare da waɗansu matasa فإذا انضاف إلى هذه الخصال ما ذكرته في الأسباب الأخرى idan muka ƙara waɗancan sabuba da aka ambata a baya akan waɗannan na yanzu min su min ahwali na munanan yanayi mummunan yanayi wa shiyu'il fasad da yaduwan barna da fasadi wal irad an dinillahi da bijirewa addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba a karanta shi addinin Allah ko an karanta shi ma ba a aiki da shi sai ka samu sai zunzurutun karatu amma ba aiki da da kuma karancin karancin ilimin ko karatun yake nan to ya kaga akwai tarbiyya sosai akwai kamewa akwai mutunci amma yanzu ga makarantun yawaita suke yi amma ko barnan ƙara ruruwa take yi wa zulmi da zalunci wa muharabatu tadayyun da duk wani abu na addini waɗannan adda zalika ila al-ghuluwi fil ahkam wannan ya sa an rika samun tsanani da tsananta wajen hukunce-hukunce ɗaukan wal mawaƙif da ɗaukan matakai alladhi huwa min akbari simatil khawarij yana da cikin manya-manyan wato sifofi na khawarijawa da alamunsu da alamunsu sai kaga an tsananta an tsananta ya za a hana mu kaza ya za a hana mu kaza sai kaga kawai wannan zaluncin da takudan ya kaga mutu ya zama to kuma gara ma ya mutu extremist to da wani ya tallata mai mutuwa ya kaga ya bi shi kawai na tara akwai tasadduru hudata'il asnani wa sufaha'il ahlam wa ashbahihim lid-da'wa wato jagorantar da'awa da wa'azuzzuka da waɗansu suke yi matasa masu ƙananan shekaru masu wautan tunani da makamantansu bila ilmin wala fikin ba tare da ilimi ba ba tare da fahimtar shi addinin ba sai samu an buɗe ƙungiya babba ta da'awa ta musulunci sai samu ba wani gogaggun malamai ba ne a cikin wannan tafiya فاتخذ فاتخذ بعض الشباب منهم رؤساء اتخذ بعض الشباب منهم رؤساء جهالا sai matasa suka riƙi waɗansu daga cikinsu su ne shugabanni jahilai aka riƙi jahilai su ne shugabanni a tafiya na harkan da'awa da musulunci fa aftau bi ghairi ilmin ba rika ba da fata ba tare da ilimi ba wa hakamu fil umuri bila fiskin su rika yanke hukunci akan waɗansu al'amura ba tare da ilimin addinin ba wa wajahul ahdafa aljisama sai ka ga mutu yakin kwaro manya-manyan rigingimu da manya-manyan fatawowi da manya-manyan waɗansu matsaloli masu rudani haka wanda in ba manya-manyan malamai ba ba wanda za su warware su ai kaga matasa an kusa irin waɗannan kawai ba karatun wani ya kutsa ce shi zai warware su saboda ne shugaban kungiyan kaza ne shugaban da'awa ta kaza duk abin da aka sahe ga mutu ya kutsa cikin su bila jirbatin ba tare da tajriba ba shine experience wala ra'ayin ba tare da ra'ayin sanin ra'ayin da ya dace ba wala ruju'u ila ahli ilmi wal fiqh ba tare da zuwa a tuntubi ma abota ilimi da fahimtar addini da waɗanda suka eh, san abun suke da experience a kan abun da kuma ra'ayi cikin malamai ɗan su tun da shi shugaba ne zai ba da fatawa kawai shi ba zai waiwayi wani malami ya je ya ce aka makalla da Allah ga wata matsala da ta cushe mana muna son mu san fatawanta menene a taimaka mana a'a ina gani tun da shi ne shugaban kungiya kaza shugaban harka ta da'awa kaza to bai kamata kuma ya rintsina ma wani ya je ya tambaye shi ba shi zai yanke hukunci zai bada fatawa kawai alhalin ko babu ilimi. bal kasirun minhum yastanqisu ulama zaka zama mafiya yawanci daga irin waɗannan suna karanta malamai ma suna ganin malaman ma me suka sani wal mashayikh da manya manyan shehunai na addinin musulunci wala yu'raku lahum qadruhum ba sa ba su matsayin su ba sa girmama su wa idza affa ba'd al mashayikh ala ghairi hawahu idan wani malami ya bada fatawa wato sabanin shi son zuciyansa wa madhhabihi da tsarin da yake tafiya a kai aw bi khilafi mawqifihi ko sabanin shi matsayin da yake kai akhadha yalmizuhum sai kaga yana zulfe wa malaman imma bil qusur ko ya rika zargin su da takaitawa irin ta ilimi aw tafsir ko kuma rashin ilimi aw bil jubuni ko kaga suna cewa malaman na yanzu tsoro ya musu yawa ga abu yanda yake amma tsoro aw bil mudahanat ko su rika tuhuman malamai da cewa suna wani kame-kame da wasa da hankali mutane au bishazajat ko kuma da rashin eh, abin nan eh, sanin ya kamata wa qillatul wa'ai wal idrak da karancin wato wayewa wa nahu zalika da makamantansu mimma yahsulu bi isha'atihi al furqa sai kaga su su ci gaba da yada abubuwansu da aƙidunsu wanda suke kawo rarrabuwa wal fasadil azim da barna mai girma a cikin al'umma wa gharsil ghilli da dasa kiyayya da hasada ga tsakanin su alal ulama da malamai wal hadd da abun zubar da matsayin su zubar yawanci ba sa ganin matsayin malamai da matsayin malamai da makamantansu a rika yada wannan malamin ai shi kenan ya dan siyasa ne wannan malamin ai dan gwamnati wannan malamin yanda dai za a zubar da kima shi su su ce su ne yan daidai su ne yan daidai a bi su kawai a bar malam wani alhalin za ka ga cikin malaman nan Allah ubangi ya karba musu irin gwagwarmaya da waɗansu malaman suka yi matasan ba su yi su ba su yi su ba ba su yi su ba wani malami ya yi gwagwarmaya da shi'a da daɗewa ya yi gwagwarmaya da sufanci da daɗewa ya yi gwagwarmaya da malaman bidi'a da daɗewa wani an bi shi ma za a kashe shi lokacin da aka yi ta artabu farko farkon sunnan nan su wanda suka zo suka tarar da abun a yau ba su san irin gwagwarmayan da aka yi wani malami an ɗaure shi an kai shi nan an kai shi can an kai shi can prison an fito da shi an kai shi nan an fito da shi an tura wawaye su je su dake shi su kashe shi duka ba abin da ba a yi ba lokacin da sunan nan eh, lokacin da take kafuwa akwai wurin da ma baka isa ka shiga da alamun sunna ba sai waɗansu lunguna na kano su ina ne saƙo eh, da su menene wurare daban-daban da makamantan mutum bai isa ya shiga ma da gemu ba amma yanzu duk waɗannan abubuwa Allah maɗaukakin sarki ya kawo rinjayar sunan ta shiga ko ina aka karɓe ta Sai su waɗanda suka zo baya baya suka karɓe ta ma ƴan matasa matasa sai kaga suna rena malaman da za su kai wannan gwagwarmaya mu ɗauka ni karatun da na yi a lokacin fatiya ne zuwa alam tara kawai na sani to a lokacin fatiya zuwa alam tara ɗin wani da ya sani ya kare wani abu ya kare wani abu a lokacin ya taimaka ya kare wani abu ya hana matasa lokacin zuwa sinima a kafa wajen wa'azi a kafa dandalin wa'azi a nan ya hana zuwa ma matasa dai zuwa wajen caca da zuwa sinima da zuwa wajen abun nan dandali haka na abin nan alhamdulillah mutum iya abin da ya iya a lokacin da ya tsaya ya yi shi ya amfani jama'a kai da ka zo din Allah ya baka ka wuce shi din kamata kuma ka na abin da da yayi a da ba a haka yanda ka gani din dan karatun haka to a lokacin ya kare wani abu sai kuma yawan yanzu ba za ka iya gwagwarmayan da shi yayi a lokacin yana da shi dan kaɗan din ba to kowa sai a roƙi Allah ya saka masa da alkhairi abin da yayi din amma wani malami gwagwarman da yayi aka kafa makarantun islamiyya aka kafa akan wani fili ai ta rigima ai ta rigima yan shi'a za su kwace a kiristoci sun hana a'a ba za a yi ba a yan wahabiya a a yan izan kaza kaza yan izala a a yan kaza kaza yan kabalu a a yan menene duka dai da irin yadda da ake faɗa a can din a yi gwagwarmaya a fito gina-gina har wajen ya tabbata da sunna har a yi ginin a je a rusa ba zan tuna ba waɗansu shekaru ina jin 1998 haka na 1989 eh, akwai wata islamiyya a gwammaja a kano gwammaja wanda da an an haɗu alu suna su je su gina ta kafin safi an rusa a je a gina kafin safi an rusa a je a gina kafin safi an rusa sai aka yi gangami aka je aka gina ta a lokacin aka yi kuwa aka gina ta har linta kuma aka kwana gado <laughs> har garin Allah ya waye waɗannan ba su tafi waɗannan su wuni gadi waɗannan su zo su karɓe su har wajen ya bushe aka yi komai da komai makantar tana na abin maja da makamantar so duk irin wannan ya ka samu mutum ya je ya same ta yanzu ya ka ga misali ya ka ga yana sukan irin waɗannan da duk suka irin wannan fafatawa wani ko kafan waɗansu bai kamo ba irin gwagwarmaya da aka yi aje yan sanda aje shi ta nasara a abin nan mutum ba zai zauna ma'asumi ba baya kurakurai dole baya kurakurai amma ka ga mutum alherin shi kashi casa'in kurakuransa ne goma kawai shi kenan shi ai condemning din shi a ce wannan a rabu da shi kawai a zo a diga wani sabon matashi ya fito kawai jagoranci jama'a ba experience babu sanin abin nan babu dattaku babu hangen nesa babu sanin jiya da shekaran jiya yadda al'amura suke tafiya haka za ka tara sai ya zama to yan zafin kai ne kawai suka zo suka samu abun a arha yanzu kuma ana fa aikon demin din kuma waɗancan kuma a a aje ba mai zuwa gaban su ya zauna ya nemi karatu ba mai zuwa gaban su ya zauna ya yi karatu haka za ka sami. wani dan intanet zai shiga kai ya dan karanta wani littafi ya fito da yake abubuwan da ya ga sunan eh. da shekaru na mutu yake a gaban malamin zaure ya koyi wannan littafin ya gama fikihu ya koma tafsir a koma wannan a koma wannan yanzu wani kawai zai je browsing kawai ya sai wani cd na littattafai kawai Sai maka ya karanta a kwamfuta ya yi downloading ne a intanet ba tare da sanin me aƙidan mai littafin ba ba tare da sanin shi littafin menene waye wallafa shi akan me yake magana me tunanin mawallafin da yasa har ya wallafa littafin wani bai sani ya karanta ta ya zo ya zamanto fitina ga al'umma haka za ka duba sai dasa gaba da kiyayya a zukatan kawai kiyayya da tsana na malamai wal haqqi min qadrihi da ƙoƙarin dai nuna ba su da daraja da mutunci wa min itibarihim kuma a kima la'akari da lura da abubuwan da suke faɗa wa mutane wa ghairi zalika da makamancin haka mimma ya'udu alal muslimina bid-darar wanda yake janyo cutarwa ga al'ummar musulmi wal baligh min dinihim wa dunyahum da kuma abin da ya shafi addinin su da kuma duniyar na goma daga cikin sabuban da ya sa waɗansu suke fadawa cikin mummuna aqidu na kawarijanci har a farauce su ma shine at-ta'alumu nuna malanta alhalin ba ilimi shine at-ta'alum at-ta'alum wal ghurur da girman kai da jiji da kai shine al ghurur da ruduwa ruduwa da malanta da sunan malanta wa ani bi zalika abinda nake nufi da wannan annahu min asbabi zuhuri simatil khawarij daga cikin sabuban da yasa alamomi na khawarija suke bayyana a cikin matasa fi ba'di fi'atil ummatil yau a waɗansu ɓangare na mutane a yau iddi'a'ul ilm iddi'a'ul ilm a ga yana claimin shi malami ne yana rayawa yana da'awar shi mai ilimi ne fihi ne annaka tajidu ahadahum wanda kuma da zaka eh, samu ɗayansu sai ka samu la ya'rifu badihiyatil ilmi shar'i bai san basic abubuwa ƙananan abubuwa ma da suka shafi ilimin shari'a wal ahkam da dokoki wa qawaiduddin da tsarin addini aw qad yakunu indahu ilmun qalilun ko kuma yana da ilimin dan kaɗan amma bila usulin ilimin da ba a gina shi kan condition ba kan harsashi. wala bawabit ilimin da ba a babu waɗansu dokoki da aka ɗora ilimin a kai wala fittun babu fahimta na addini wala ra'ayun sadidu kuma ra'ayinsu za ka samu ba na daidai ba ne wa ya zunnu sai ya rika zaton annahu bi ilmihi qalil da wannan ɗan ƙarancin ilimin nashi wa fahimihi saqim da gurɓataccen fahimtar nan nashi qad haza ulumar awwalina wal akhirina yana ganin kamar ya tara ilimin na farko da na ƙarshe duka fa yastaqillu bi ka kaga mutum ya ya ya ya to independent bi ma'ana ya ya dogara da kansa da ruduwar da yayi sai kaga gaba ɗaya yanzu ya zamanto independent kawai ya dogara da kansa ba ruwan shi da kuma bukatan malamai da neman haske gun malamai da zuwa wajensu da zama a majalisansu an muwasalati talabil in wani ma ya kaga shi yanzu yana ganin ai bai zai je a jami'a ma sai zai je a jami'a ai abin da yake da shi ya fi karfi yanzu jami'a ya je ya zauna waye ne a gaya masa a jami'an su waye za su karantar da shi sai ka samu duka ya ka ya ya ya rudu da wannan makamantar ta abin ya hana shi an muwasalati talabil ilm ya hana shi ci gaba da neman ilimi fa ya haliku bi gururihi sai kaga ya halakar da kansa bisa wannan ruduwan wa yuhliku kuma ya halakar da wani fa ya haliku wa yuhliku halakar da kansa ya halakar da wani haka zaka samu ko annabi sallallahu alaihi wasallam kololo a wajen ilimi Allah ya ce rabbi zidni ilman ya ce annabi ka neman tarika roƙon Allah ya ƙara maka ilimi annabi Musa a matsayin shi na annabi na zamanin shi da ya ji akwai koni malamin da ya fi shi ilimi ai ya hau kwale kwale ko ya hau jirgin ruwa da yaronsa ya je ya nemi wannan ilimi waje da abdan min ibadina atainahu ilman wa allamnahu min ladunna ilman qala hal attabi'uka ala an tu'allimani Sace shin zan iya binka ka sanar da ni in karu da kai ilimi annabin Allah annabin Musa kenan haka za ka sa manya manyan sahabai ga ka ka ji suna cewa Abu Huraira yana cewa da akwai wani wanda ya san ilimin hadisi kuma dabba tana ana tafiya ta dabba tana riskan inda yake to da ya hau a bar hawansa ya je ya riske shi amma waɗannan ya kaga mutum ɗan kaɗan sai ka gaya yanzu ai shi kenan kawai shi yanzu fa sai dai ya buɗe wajen karatu a zo ana ɗauka shi dai yanzu sai dai ana ɗauka ba dai ya ɗauko ba a'a shi ya kure yanzu wa hakaza fa haka haka nan ne kana al-khawarijul awwaluna khawarijawa na farko innan yadda'una al-ilma suke bugun kirji suna can ilimi a wajensu ya ƙare wal istihad da yin istihadi effort wajen gano abubuwa wa yatatawaluna alal ulama kaga suna son su take malamai suna ganin su ne a sama wani ne a ƙasa alhalin kuma wahum min ajhalin na suna daga cikin mafi jahilcin mutane ilimi dole hikima ya jagoranci ilimi experience wato sanin yau da gobe ya jagoranci ilimi sanin yau da gobe za ka zo komai iliminka ka haddace ƙur'ani tana babban ma kana karantarwa kana menene kai ake ji akwai ni dattijo da zai kira ka in kai wani abu ya zaunar da kai ya ce zo zo zan baka wani guzuri shi ba aya zai ja maka ba ya yadda wannan ba zai iya ba ba hadisi zai ja maka ba amma zai gaya maka wata shawara ya baka shara saboda yau da gobe kuma ya zamanto maka ilimi zamanto maka jagora ko ilmukan da ake samu su sosai zama da dattawa zama da wanda suka san yau suka san abin nan zama da waɗanda suka goge a rayuwa wanda zai zo ya karantar da kai wataƙila kai karatun kai a falle a littafi ka amma baka da experience na mayan wa'azi wani yanzu ya yi karatun ya yi abun nan da za ka ce masa za a shirya wa'azi a go kaza a go kaza bai san ta yadda zai kullowa abun ba shi yanzu ya fito a aji kawai daga yanzu yanzu ya graduating zaman aji ya sani da na hostel kawai sai dai a dauko karatun sai dai yanzu idan aka zo field field din yadda za a kullo ana kullo nan bai sani ba amma ka samu wani can dan agaji ya zo ya gaggaya mai ga yanda ake saboda shi akwai experience ga yanda za a fara ga yanda za a fara ga yanda za a bullo ga yanda za a bullo sai ya karanta abu theory idan ya fito practical ya ka san sai sai ya samu ma magoya baya haka sai wani ya nuna maka to haka za ka samu kai abubuwa ya za ka tinkari mutane akwai wanda ka zo zaka ji wa'azin amma akwai abin da zaka gane shi a bar nasihan bata sai sai nan gaba akwai abin da mutum ya hango akwai abin da mutum ya hango yaushe zaka ji mutum mutum har ya saurare ka har ka ribace shi yaushe zaka kullo wa mutane a irin wani yanayi zaka je musu duka wannan yana bukatan kwarewa ba zunzurutun karatun akwai hadisi na manzo Allah ne gashi sahihi ne ingantacce ne kuma sunna ce akwai inda za ka shiga kaga yanayin situation din yanayin da ake ciki da mutanen da menene ya kaga kai a bar hadisin kar a jashi akwai ta sunnar ma in ka shiga wani goye ka ce a ah, wannan sunnar mu batta tukuna kar mu yi ta anan dan za ka bugu da gora kanduna wani goye in ka shiga wallahi sun zai ji a jiki saboda ba saboda sai ka yi sodin in yanayin mutane kafin ka je ka kulla musu da wannan duka akwai hikima da kulle makanin makalun kowane waje da irin yadda za ka kullo masa da irin maganar da za ka faɗe shi abu na sha ɗaya na? na? wanne ne da sauran eh shi na ce na sha daya ko eh wancan na ce wa kaza kana al-khawarij al-awwaluna yad'una al-ilma ko wal ijtihad wa yatatawaluna ala al-ulama'i wa hum min ajhalin nas alhali su mafi jahilci ne a cikin mutane na sha daya akwai at-tashaddud tsanani fi dini tsanani da tsanantawa tsanani wa tanatto da tsanantawa wal khuruj an manhaj al i'tidal kaga mutum ya fita daga tafarki tsarin da yake daidai fi dini a addini wanda allazi kana alaihi nabiyu yanda manzo Allah sallallahu ya kasance a kai kuma ya koyar wani saboda tsanani sai ya so ya fitar da kai kawai in ka ah, ga yanda annabi ya yi wannan abu fa ga yanda annabi ya yi wannan abu to sai kaga yana so ya nuna jaranci ai a lokacin ba musulmai da yawa shi yasa ba musulmai da yawa ne a lokacin shi yanzu ya kamata a zabura haisu hazzara min zalika fil hadith Alhadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi sosai ya kwabi mutane su daina tsanani a cikin addini hadisin ma wanda rawahu abu huraira wanda abu huraira ya ruwaito Allah yarda da shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ce inna hadha dina yusrun wannan addinin musulunci mai saukin gaske ne mai sauki ne walan yashadda dina ahadun ba wani wanda zai tsananta zai tsananta a cikin addinin musuluncin nan illa galabahu sai addini ya rinjaye ka sai ka gaza sai ka kasa dini na is moderate yana tafiya moderately haka yana tafiya ba tsani inna ma al usri yusran Allah ce duk inda tsanani yake to akwai sauki mu yi attachin din shi duk inda tsanani yake akwai sauki a wajen to mutum ba zai zo ya tsananta wa kanshi ya tsananta ya tsananta to wata rana sai addinin yarin jaye ta ka gaza sai kaga ka ka bari hmm? wata tashaddudu fi din tsanantawa da matsawa a cikin addini to kasiran ma shau an illatil fiqh fi din so da yawa za ka ga yana faruwa ne wajen karancin fahimtar addini shike ke sabbaba haka wani sa'i ko yara na ga an takura mai an killace su a ce makaranta tafi nan hadda tafi nan hatta wasa in yaro zai fita yayi walwala cikin yara yan uwan shi irin wannan wa ga an hana yaro ka ai dawo gida ka din wasa ka za ka to sai akwai takura ana balancing din abubuwa ko yaro mai yana bukatan yayi gudu yayi exercise ya ya san ya san yara ya shiga cikin yara ayi wasa a je can wani ya da yana kuka waye wani ya dake shi ya kawo ma ƙara to ta kana zaune a kawo ma ƙara ɗanka ya dace nawa to kaga an fara fafata ke shi ma irin wannan gwagwarmayar duka zai iya abin nan kai waye kai ma waye kai waye kai ma waye to yaro akwai yanda <laughs> difendin kanshi yanda shi ma zai dan kai duka wata rana matsoraci ne menene har ya zama to a zaga a zaga din mana a gani da aka za ka tara idan ana ana ana zaune a ce ni da ni za ka su a zaga ma a zaga a dan zaga ya yau sa a zaga sa a zaga da wani da wani ya ga ai wani gari ana eh sai a je haka da za ka gani a jesu nan dama lokacin da muke abin nan din sai a je in an zagan sai wani ya taso ya ce to sai wani ya sai ya ce wai zai daki zai daki kuku biyu wanda ya ji za ta yi rama a kan ɗan sai a fara ba ba da ya tafiya ya tafiya sai a tsaya a fuskanci juna sai wani yanzu sai ya daki wannan sai ya daki wannan wanda in ana so a kunna faɗa ya ce to ɗaya sai ya rama a kan ɗaya in ya ji zafi to za ka gwanda ya matso da ke ni mana a sai ma ka da ke ni in ka ji zafin kai ma kai can hai a kaure kullum an zaga rafi an da ku an zaga na an da ku an dawo da makamantansu haka za ka samu wallahi ta yara ba sa ji wata rana Allah na to ba zan ma faɗa muku wannan ba a sake ya dan ɗebo ruwan kwata haka a ce wanda aka kada shi a ajiye wai a ya da kuma shi? zuba mai a baki to sai a da ka fa daina samun walwala a layi har da wani ya shayar da kai ko mu ai ta arta mu ta za ka tara to ba a son tsanani a addini ka takura ka takura ka takura ka takura Allah na tuba astaghfirullah duk da cewa yanzu yanayi ya canja yaro in kana dan wasan wasa wasa sakacin sakacin to ba kaman da bane ya kaga yana shan solution kawai shi ne abun tsoron yanzu sakaci kaɗan ya kaga yana shan solution sakaci kaɗan sai kaga yana shan kwaya to shi ne kai ake tsoro amma da can da babu irin waɗannan yara in sun tafi ma'ai mangoro za a je a je a hau bishiyoyin mangoro wani sa'i ma ojojo za a rikai in an bi ka ka gudu ka tsane wannan bishiyan ka haure reshen can ka jira kan ɗaya bishiyan da take can shi mai kama kun yana waje shi ma yana bi a je shan malmo ne a je shan mangoro a je shan tinya a je warafi a ɗanyen iyo to yanzu ba waɗannan ba ne yaron ka yana keɓewa gwada sai wani ya nuna mai eh, banzan abubuwa a waya killace shi a ɗaki yana nuna mai banjan abubuwa a waya da su tsiraici da su menene yanda ake liwaɗi yanda ake abubuwa shine abun tsoro ko kuma ya bashi kayan maye kaga yaro kawai kai kai sakaci Allah na tuba astaghfir Allah rafa mana asiri amma ana son ɗan saukakawa tsanantawa bangare gudan kawai tsayuwa haka da tsanan in ka ga mutu yana tsanani da tsananta to alamun su ne na kawarijawa tsanani da tsanantawa Allah ya sauƙaƙa maka shi ya ce a'a tam bai da sauƙin ba kaga ai akwai abun nan an kauce hanya wa huma min abraz simatil khawarij ko waɗannan suna daga cikin manya-manyan alamomi na khawarijanci ani at-tashaddud fi ad-dini tsanantawa a cikin addini kuma wa ilimi ilmi da karancin ilimin kuma wa aghlabu alladhina yanzi'una ila khisal al-khawarij al mafiya yawanci waɗanda suke zaka ga suna ƙoƙarin shiga khawarijancin suna ƙoƙarin karkata zuwa gare su da za ka same su da waɗannan sifofin tsanantawa sannan ga rashin ilimi tsanantawa ga rashin ilimi haka za ka tsara Allah ban ya rufa asiri kaga sallah asuba mutum ya kinkime yaran shi uku dan haka yara ya dauki wannan a wannan kafada ya race wannan suna rike da shi yana rike da wannan sai ya kai su masallaci da asuba yana aje yaro sai ya faɗi yana bacci ya rika bari yaro a kan wuta ya tashi tsanani bai ma kai shekara bakwai inda aka ce muru auladakum bis salati li sab'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku umurci ƴaƴan ku da yin sallah in suka kai shekara bakwai amma wani wallahi ya ni dan shekara biyu zaka ga ya rataye shi a wuya zai je sallah ko sai ya je ya ajiye shi yana bacci shi har yayi sallan kuma sai ya dauko shi wani sai ka da yaro ya fi tsari ya abun nan ya ce sai ya je wa'azi da yaron ya yi ta bacci yaro ya yi ta kuka ya dame ku duka irin waɗannan abubuwan kayan yana lokaci yana zuwa inda zai fara kama abu haka za ta na sha biyu shiddatul zira tsananin kishi wa kuwatul atifa da ƙarfin menene hamata? Eh, zabura sentiment kawai shine al'aqifa lada fi'atin min shabab da matasa na bangaren matasa wal mutaqqafina da waɗanda wanda suka waye irin wayewa ta ta turawan abun nan yamma wa ghairihim da makamantan al mutaqqafin yawanci mu anan ana fassara shi da yan boko wanda suka karanta western education kawai babu ilimin addini babu ilimin addini to za ka ga akwai tsanani da tsanantawa da tsaban kishin musulunci amma ba a karanta shi ba ba a karanta shi ba bila ilmin ba ilimi wala fitin babu fahimtar addini wala hikimatin babu hikima ma'al ilmi tare da sanin cewa annal ghirata ala maharimillah ko ba haka ba kishi shine idan aka ce ta haddin Allah wa ala dinillahi amrun mahmudun shar'an mun san lalle ka rika kishin addinin Allah ka rika kishin idan aka ce ta hurumin Allah al'amari ne abin yabawa a shari'ar musulunci amma dole ya zamanto kuma hikima ta yi jagoranci wannan kishin a samu hikima a samu ilimi a samu basira wa mura'atin masalih da sanin abin da zai maslahan da za ta biyo wa dar'il mafasidi da tunkuɗe barna kafin ta sauka mu kishin musulunci kawai sai ka a wani ya yaga qur'ani wani kafiri abu da kawai saboda tsananin tsuma da kishi da menene aka je aka yi wani aika aika da ya yi resulting din kuma abin da ya fi wannan maimako a abi abun a hikima a hikimance a bullowa abun sai kaga an kashi da kishi da makamantansu watakila wanda ya dima shi bai bambance ma wannan takardar ma fallin qur'ani bai bambance bai bambance haka za amma kaga kishi da tsanani da tsananta akan wani al'amari haka ya zubi fa idza faqadta hadhihi shurut idan aka rasa waɗannan sharuɗan aka rasa hikima aka rasa ilimin musuluncin ma da fahimtar addini aka rasa basira aka rasa menene ma public interest amfanin da wannan abin da za ku ta san maɗin menene wani amfani zai zawo wa musulunci sannan wani sharri ne za a tunkulawa musulmi dole akwai abin da ake kira fikul na ta ko kuma fikul mene na abudan wato ilimin ilimin a menene zan ce wato mu kera da ilimin consequence in zai taso ma abu ya zaman to ya hango wane riba za a samu mutum in zai taso ma abu hey waye yanzu a yanda ake cikin wannan farnan in muka tasan mata za mu iya rage wani percentage na farnan ko kuma in muka tasan ma abun barnan maimako tana 80% za ta koma 82 ne to sai a bari in fitan ku zai kara ta daga inda take tana 80 ta koma 82 to fitan bai da amfani sukun nata'ij ina ji sannan kuma idan fitan da za ku yi barnan tana 80 fitan da za ku yi din nan ba zai rage ta daga 18 ba ba zai kuma ƙara ta ba za ta tsaya a 18 to a bar fitan ma amma fitan in za a yi za ta rage wannan abun daga 80 zuwa eh, abun nan 75 ko zuwa 70 to fita dama ta yi an samu abun nan positive abin nan result amma idan fita kai zai kawo barna da hayaniya da nene da makamancin sai a bashi hmm? kaga a maka lokacin da annabi sallallahu yake tare da musulmai ayoyin da suke sauka kullum suna ce alam tara ila allazi ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum kullum in Allah zai saukar da aya ce musulmai ku kame hannu ba ya ku kame hannu ba fada ku kame hannunku ba faɗa kullu ayan da take sauka ce amma yayin da suka ƙaura suka koma madina suka establishing abin nan islamic government da tsari da komai suna da mujahidun isassu kuma suna kera su ma makamansu da takubansu da kibauɗinsu da kansu sun zama to independent sai ce uzina uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu yau na yi izini da musulman nan da da ake yakansu ake takalansu ake zalintansu na musu izini duk wanda ya taba su yau su rama uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulim kuma Allah ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma ni Allah ina tare da su wajen supporting din su da ba su nasara kuma ina da iko akai haka alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin wanda aka fidda su daga gidajensu aka raba su da gidajensu ba tare da wani hakki ba illa an ya ƙulu rabbun Allah sai dai kawai don sun ce Allah shine ubangijin wala yansuranna Allah man yansuruhu Allah yakan taimaka ma wanda yake taimaka addininsa inna Allah la qawiyyun aziz Allah mai karfi ne kuma mabuwayi ne kaga da time din abu yayi to sai aka kuma ana kaffa a badar sai suka yi dikitin din su shine farkon yaki a musulunci suka kashe duk waɗannan manya-manyan na laraba saba'in na ƙureshawa da duk mai faɗa a ci suka kama kuma saba'in suka kama saba'in haka za ka tar komai sai an zo an tsara shi to wani natija menene kaza menene uh, option A idan muka yi failing ta nan menene option B menene option C idan muka yi faili ta nan ya ta ya za mu kullo ta ya za mu kullo amma babu wani abu a kawai wani abu Allah uban ya rufa mana sai kaga an fito ku da an kama yara an kwakwale kaurin su da kulki an sa su a bayan kanta na kwana uku na kwana hudu in sun fito sun daina binka abu na hamaka sentiment kenan abun bai ginu daga zuciya ba wanda ya ginu daga zuciya imanin in ka gina shi a zuciya ya kakka mai zuciya din sai ya zama to irin mumunan da suka bi annabi Musa waɗannan masu shigirin wanda da ya jefa da ya jefa igiyan shi ta zama to macijiya ta zama ya jefa sandan shi ta zama to macijiya ta haɗe ta haɗe na masihirtan fir'auna da amantu lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra fala uqatti anna aydiyakum وأرجلكم من خلال ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا قالوا فاقض ما أنت قاضي فرعون يقول كن إيماني ده النبي موسى ashe dama babban ku ne ogan ku ne kuka zo kai ku kunya ta cikin jama'a ku shirya wata drama ku ce ku supporters ina ne shi ma abun nan opponent ne ku zo kawai ku ta to yau sai na yanke hannayenku da ƙafafuwanku bisa sa'un gice ku a cikin bishiyoyin dabino za ku san da ni da ubangijin naku da kuke claiming waye fi tsananin azaba suka ce ya fir'auna duk abin da kaga za ka mana ka mana mu dai inna amanna bi rabbina mu dai already mun yi imani da ubangijin kuma muna roƙon shi ya gafarta mana tilasta mana da ta kai muka yi kafsa da annabi Musa ta hanyar sihiri wallahu wallahu ashaddu wa abqa Allah shi yafi tsananin azaba shi yafi tsananin yanzu to imanin da babu wanzuwa ken, a kawo mutum zarto kamar yadda manzo Allah ya ce a tona rami a sanya shi zuwa kugunsa a sa mai zarto a ce to ya za ka kafurce ko zaka ci gaba ya ce ina nan akan akida a tsaga kan da zarto na yanka katako har a raba shi wannan ya faɗi nan gefe ba zai taɓa barin addinin nan ba haka manzo Allah ya gina sahabansa sai da yi shekara goma sha uku a daru arkam ibnu abi arkam shekara goma sha uku manzo Allah ya suna buya a gidan daru arkam yana ba su ilimi yana ba su ilimin da ko ya mutu kawai ya san kawai za a za a ci gaba duk su ya kuka da aka yi a duniya manzo Allah a lokacin da ya rasu musulunci yana jaziratul arab amma duk sahabansa sannan suka jaji sai suka suka mika shi duniya to amma sai baka tarbiyantar da ɗalibai ba wanda ya zauna shekara goma sha uku ko goma sha biyar yana karanta tsantsan musuluncin kafin ya tashi fitowa Na ku akbar da an ce Allahu akbar a zo kawai sai sai a fito da an kwale mabiya an sanya musu ciyagas an damƙe su shikenan haka za samu ko kuma su zo su je akramakallahu gaskiya muna baka shawara ba. ka gudu ka bar nan gari wai wai biya ne suke cewa ka gudu ba ko suke sai dai mu mutu da a taba ka wai gaskiya muna baka shawara baka <laughs> ka bar nan gari to ka gani to annabi ai da haka ta bai suke ce maza gaskiya ya kamata baka ka buya Ha, su za su ce mu ga mu a harbo kibiya su tare da kirjinsu sai gara mu mutu da annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, gara annabi ya rayu mu mu mutu annabi ya rayu amma yanzu kawai haka wai ga kaza mabiya duka babu Kiya ga soyar da kulki a kori da abin nan an ajiye su a bayan kanta kwana uku shi kenan so shi hamasa da irin kishi inna ku an zabura innan to bai yi ba a ginu ne karka karka gaggawan ganin result tun kana raye gina al'umma akan ilimi Jina su kawai wata rana ko kana raye ko baka raye su da kansu za su yi aikin da kai baka ma kira a yi din ma ba su za su nema a yi da fata Allah ubin je mana albarka ya mana muwafaka ina jin za mu tashi a nawa za mu tashi a ok fasadul ilam ko za mu sata fa idza qutida hadha shurut ko okay idan aka rasa waɗannan sharuɗa guda uku aka rasa hikima aka rasa fahimtar addini aka rasa ilimi aka rasa basira to adda zalika ila al wannan zai lidin in mutum zuwa ga extremism tsanani kawai والتنطع والتشدد da tsanani da tsanantawa da wuce gona da iri wal ulfu da matsawa akan abu kawai fi mu'alajatil umur da tsanani wajen warware al'amura kawai ba ku da hanya mafi sauki na warware al'amura kawai yanzu kawai a zauna a maganan maganan baki ana iya warwarewa ma kawai sai kaga sai a ce sai anyi yi amfani da makami kama huwa min khisalil khawarij kamar yadda haka din nan ɗabi'un khawarijawa ne su ba a warware abu ta hanyar lalama a'a ta hanyar tsanani kawai wa hada mimma la yastaqimu bihi lil muslimin irin wannan abin nan baya haifar wa musulmai da mai ido amrul lafi fi dinihim wa lafi dunyahum wannan al'amari ne wanda baya cikin addini kuma ba maslaha bane da ita rayuwar ita duniya to wannan sai mu tashi a nasha uku a mako mai zuwa shi. amin ya rabbal alamin